baituka ne duka da suke da alaka da fito amma yau baitukan da malam ya kawo mana to baituka ne wanda yawancin su suna fito yawancin su duk suna magana ne akan ilimin usul kaga ya kamata a ce manzumar an kira ta da manzumatul qawaid al-fiqhiyya wal usuliyya kamar yadda ɗalibansa Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wanda ya rasu a shekara ta 1421 ya sa wa littafinsa kusa da irin wannan suna alhamis بسم الله الرحمن الرحيم وأن تفيد الكل في الأمم في الجمع والإفراد كالأليم والنكرات في سياق النفي تبطل الأموم أو سياق النحي كذا كذا كذاك من وما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمعا ومثلهم ومثل ومثل كل مفرد إذ يضاف وافهمه ديك الرشد ما ما يضاف نعم malam a cikin wannan baitittuka ya so ya yi bayani akan babin al'umum ya so ya yi bayani akan babin al'umum idan aka ce al'am a larabci ana nufin ashamil shi ne al'am idan aka ce al'am a wajen malaman usul yana nufin allabzul mustaghni li jami'i ma udi alahu allabzu al li jami'i ma alahu bi hasabi waqtin wahid tuf'at bila hasri wannan shi ake kira al'am mana allabzul mustagrik li jami'i ma wudi alau shine lafazin da yake haɗe duk abin da aka sanya shi da shi yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya ce wasari katu da barawo da kuma ɓarauniya duk wani barawo ya shiga cikin wannan lafazin kaga ya zama allabzul mustagrik li jami'i ma wudi alau ina fatan mun gane saboda haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi fi ma saqatis sama'u al a cikin abin da ƙasa ta shaya za a ba da ɗaya bisa goma in ban da wasu hadisan da suka zo suka keɓance to duk wani abu da aka samu na kayan noma dole ne a fitan masa da zakka wacce wannan zakkar za a ba da ɗaya bisa goma abin da aka noma ina fatan mun fahimta don haka lafazin al'am yana haɗa duk wani abu wanda yake ya ta'allaku bi yanzu da Allah subhanahu ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halicci komai da komai komai ya shiga in banda wasu dalilan to har Allah ma ya shiga ciki? saboda hatta Allah ma shay'un ne ko ba shay'i bane me dalilin da yake nuna Allah shay'un ne laisa kamislihi a ah. ai wannan shay'un din sai ka ce abin shi al'alla al-mushabbaha din ne ko al-mushabbaha bi shi ne shay'un din me dalilin da yake nuna Allah shay'un ne A shi na Al-Qur'ani na kullu shay'in halikun ga wannan za a ce an yi istisnayis kul ayu shay'in kulillahu ka kaga wanda yake nuna Allah shay'in tunda ya ce kul ayu shay'in akbar shahada kul ina fatan kun gane don haka al'am yana daga cikin lafazuzzuka waɗanda suke ake ce musu zawahir saboda da yawa a wajen ma'ajin kenan na malaman usul saboda idan am ya zo a lokuta da yawa ana yi masa togaciya ana yi masa togaciya wanda har a wajen wasu malaman usul ɗin suna ganin ma amin illa wa da dakhalahu taksis ba wani am ba ce sai ka samu akwai taksis ya shiga cikinsa suka ce kawai ayoyi biyu ne ko kuma am guda biyu ne kurin taksis ne shiga cikin sama ne kawai daga wallahu bi kulli shay'in alim sai ne sai wanne na ina Allah ala kulli shay'in qadir ko wallahi ala kulli shay'in qadir suka ce in dai da waɗannan umumat guda biyu to duk wani am da ka sani to akwai taksis ne ya shige shi idan aka ce at a wajen malaman usul yana nufin kasrul ami ala ba'd afradi li dalilin yaqtadi dhalik kasrul am ala ba'd afradi li dalilin yaqtadi dhalik mana ya zama am ɗin bai shiga ko ina da ko ina ba wannan shi ake kira al takhsis ala kullin shekul islam ibn taymiya ya musa raddi inda yake cewa akwai umuma da yawa waɗanda suke lam kula at-takhsis ya ce yanzu idan ka faro daga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ba tarsis ar-rahmanir rahim malik yawmiddin ba tarsis saboda haka a nan gurin malam ya faro mana bayani ne akan hanyoyin da ake gane al'am shine ya ce wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim in dai ga al a cikin suna kuma al din nan ba a hadiya ba ce, to tana nuna cewa wannan lafazin am al iri biyu ce akwai al aljinsiyya akwai kuma al al ahadiyya al wacce take da alaƙa da am ita ce al wacce take jinsiyya. irin misalan da muka kaya su amma al wacce take ahadiyya ita la tufidul umum kamar yanzu misali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'asa fir'auna fa'asa fir'aunu fa'asa fir'aunu rasula fa'akhaznahu ar-rasul ana alif da lam din iri ne al'ahadiyya wa ake ke a nan da ar-rasul musa mana ar-rasulul ma'ahud zihin kamar yanzu wanda ya saba zuwa nan gurin karatu in ya ce da matarsa za a fito ilar markas da za ta fahimta markazin salafiya kuma akwai marakis da yawa ina fatan mun gane kun fahimci wannan saboda haka shi yasa ya ce maka fil jam'i wal ifradi kal alimi idan ta shiga cikin jami'i fidul umu kamar yanzu misali innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa wa zakirin Allah kafiran wa zakirati kaga waɗannan duk umumat ne kuma gaba ɗayan su a jam'i ne saboda haka alce aljinsiya wal ifrat hakanan idan ma ya shiga cikin mufrat shi ma tufidul umum kama al'alim yana nufin masanin komai innal insana lafi kusa, kaga wannan kalmar al'insan a nan gurin ta haɗa dukkan wani nau'i na ɗan adam duk wani nau'i na ɗan adam a duniya ya shiga cikin wannan al'umma ɗin ina fatan mun gane layu yudagul mu'minu min juhurin marratai kaga almu'min a nan gurin yana nuna duk wani nau'i na mumini ya shiga cikin wannan umumin mala yana bayani yana magana akan nau'ukan umuma sai yake cewa wanne kiratu fi siyaƙin nafi nan, idan aka sami na kira ta zo a cikin a siyasin korewa waye zai iya min tarifin na kira wa zai min tarifin na kira na'am wannan in ji ibn malik ke ne? a nasarance ba ka san waka ba kowa ne ke gane ta da wuri ba na menene abin nan mana duk sunan da yake ansar ko kuma sunan da in aka faɗe shi kowa zai iya shiga ciki kamar aka ce madarasa ta kowace makaranta za ta iya shiga ciki sabanin azzalu za ta iya zama a hadiya ko wani abu makamancin haka ɗaya shi ne ya ce wani kira fi na fi in na kira ta zo fi na fi tufi lomo daga cikin misalai yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala fi cewa walam takul lahu sahiba kaga wannan yana nufin ayyu sahiba kowace irin mata babu walam ya kulla kufuwan bai da wata kishiya kaga duk wata kishiya ta shiga cikin wannan saboda kira ce fi siyasin da fi fatafidu al'umum Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ataitum ihdahunna in qara fala ta'khudhu minhu shay'an kaga shay'un anan gurin nakiratu ne fi siyaqi annafi ko shi ma kuma fidu al'umum wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wala tashtaru bi ayati kaga thamanan nikirat fi siyaki wa tufidu ولا يحيطون بشيء من علمه أقول شيء نكرة في سياق النفي قد تفيد العموم هكذا مالا يتشغب cewa والنكرات fi siyaƙin fi tuƙil umuma au siyaƙin hai haka nan idan na kira ta zo fi siyaƙin hai ita ma tana nuna cewa wannan lafazin mustagrik ne li jami'i jinsi ko kuma li jami'i ma duf a duf'atan ila asirin. Allah madaukakin sarki da yake cewa wala salli ala ahadin wala taqum kaga wala Salli ala ahadin kaga wannan nikiratu ce fi siyaki annahayi tunda ya ce kar ku yi wa kowaye a cikinsu su sallah daga cikin munafikai haka na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutumin da na fato, wannan mutumin da ya zamanto cewa na kasata kayan shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ya hana su ce wala ta masu iban ko kuma wala masu iban kaga wala yumassu iban tunda ni kira ce fi siyakin yi yana nuna kowanne irin kiraye wala tun a bi biko yana nuna kowace irin halaka ce mun za ka yi tafiya ka ji motar ka ba burki bi halatta ka tafi ba na ga ce me ni sai mu ce wala tun ko a yi ko wannan kira ta tufi siyakin na yi ta fi da umum ina ba ta wannan baito kun gane shi sosai كذاك ka تفيدان كذاك من كذاك من ما تفيدان ma'a كل الأموم يا أخي فاسمع إذا ما تزو جماعة دكا ستفيد الأموم سبحان الله

نعم يسبح له ما في السماوات نعم ما في السماوات to kaga ai wannan man ce ta shiga kuma man din nan tufidu ma inda kum yanfad galiban duk ma da man wacce take tufidul umum to in ka sa allazi a gurin zai tafi sabbaha lillahi ma fi samawati sabbaha lillahi allazi fi samawati zai ma inda kum yanfad allazi inda kum yanfad ما يفتح الله للناس من رحمة الذي يفتح الله للناس من رحمة من عمل صالحا الذي عمل صالحا ومن يتق الله kaga wannan ita ma nakiratun ce fi siyaki e? e? a ba na kira ba kai ina so in ce mance saboda aka tafi da wannan ta kaga tun da Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja an kai ta zuwa neman aiki baka samu ba sai ka ware ka ta istighfar ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كاغانا ما من في سياكي من في سياكي في سياكي من أنا مغرد تزو سوى ذاك تفيد العموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا كاغانا ما من تفيد العموم wala tu'minu illa liman tabi'a wala tu'minu illa lillazi misalan su yana da yawa a Qur'ani ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard faman yansuruna in ja'ana haka ita ma ma misalan misalanta yana da yawa wani lokacin ma tana zuwa ta istifamiya qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni saboda kaga a nan gurin ga abin da malam yake cewa bayan ya kammala wannan baitin sai ce wa mislahul wa mithluhul mufradu idh yudhafu fafan fodi ta rusya hakanan in dai ta ga al-mufradu suna cewa al-mudaf ila al to shi ma ya umu wa in ta'uddu ni'matallahi abin da yake nufi ni'amillah Allah madaukakin sarki ce wa qalatil yahud yadullahi Allah sa ɗaya ne ko biyu ma ba su ɗata ne to amma a nan gurin ya ce yadullahi kaga za ka iya cewa al-mufradul mudaf ya Idanin Allah guda nawa ne na guda biyu ne amma kaga sai ce wani kisna'a ala'ayi ne amma ga ba matsala tun da mufrad ne mu za saboda haka ba matsala zai ɗau ido biyu tun da an yi kasa amma idanuwansa biyu ne tun da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da a wani dalili ne yake nuna idanuwan allah biyu ne na ra'ayi na ai zai ɗau kuma na zai ɗau kun san jami a larabci daga uku yake fara abuwan jami a larabci yana fara daga uku haka ne to me dalilin da yake nuna idanun allah ke? hadisin wa dujal da yake cewa inna rabbakum laysa bi'awa kaga annabi ya yake nuna idansa ya cewa yana da ainihin fafiya ko sai ce inna rabbakum laysa bi'awa ko in ya zama laysa bi'awa mai mafhumul mukhalafa yana da ido shi yasa tajri ai in an fassara ayyuna da idanuwan Allah subhanahu wataala to kaga za a ɗauke su a biyu kenan wani tusna ala aini shi kuma mufrad ne mudaf mufrad mudaf ya um a ƙarƙashin saɓanin malamai suna ganin jami'i yana fara daga biyu duk da dai ƙaurin shi ne, jami'i yana farawa daga ina fatan mun gane wannan don haka wani yana daga cikin da ya kamata mu gani wala ya timul hukumu hatta ta came kullu walmawa ne tantafe wa mana wala ya timu wala ya hatta tashtami kullu shuruɗi walmawa ne tantafi mana hukunci baya tabbata sai idan an samu dukkan shari'ai sun tabbata sannan kuma dukkan abin da zai hana tabbato hukuncin shi ma ya zama babu shi wani yana daga cikin masu muhimmancin gaske idan aka ce sharaɗi a wajen malaman usul yana nufin huwa ma yalzamu min adamihi adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidati wannan shi ake kira ashar shi kuma almanai huwa ma yalzamu min wujudihi al'adam wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lidati kaga ashar mun ce ma yalzamu min adamihi adam. mana in aka same shi idan aka rasa shi to abin babu shi yanzu wanda bai alwala ba to ba maganar sai mutumin da ya zamanto yanzu yanzu mutumin da ya zamanto mahaukaci ne shi kaga ko ya yankin hajji ba za a ansa ba saboda babu sharfi siha amma kuma wala ya zama min wujudu yi wujudu sai dai bai zama dole idan an samu sharaɗin kuma ya zamanto an samu shi almasu ɗin ba yanzu mutum yi alwala ya waje ba gare shi ya sallah bai waje ba gare shi ba kaga wannan shine ma'anar wala ya zama min wujudihi wujudu shi kuma almali akasin haka ne almani shi kuma zama min wujudihi al'adam in an same shi to ba za a samu aikin ba kamar yanzu matar da take jinin haila in ta yi sallah yi wa kula saboda akwai mani wanda ya kashe magajinsa ba za a ba shi gado ba saboda saboda akwai mani saboda haka idan aka ce wannan ibada ingantacciya ce to ana nufin ibadar da aka samu sharaɗa cikakku ya zamanto kuma aka samu a ba wani abu wanda zai hana da aka shi yasa idan aka ce hazi sala sahiya ana nufin saƙaƙa biha ƙalab hiya mujzi'a wa yasqutu bi ƙalab mana ba a buƙatar ka sake maimaita ta wannan ta zama salatun sahiha idan aka ce as-sahih a babun cinikayya da kuma aure ana nufin ma tarattaba alaihi atharu al-matluba minhu abin ya zamanto abubuwan da aka yi dan shi ya zamanto sun tabbata a kansa saboda haka kullu nikahi abaha talaffuza bil manquha fa huwa su sahih duk auren da ya halatta ma jin daɗi da wacce ka wato aure ne ci wa kullu aqdin ko kuma wa kullu bai'in abaha lintifa'a bil mabi' fa huwa bai'un sahih kaga auren mutu a fasiki saboda layu biyu talabu bil mankuwa idan na sayan muku da markas din nan bayon bayon fasi saboda bayon ne bai ma la mulk ne ko kaga babu sharɗin bai tabbata ba kaga bayon ne fasi yawwa saboda haka dole sai an samu shiro sun tabbata sannan kuma ya zamanto an rasa dukkan mawane waɗanda za su kawo cikas a yanayin cinikayya ina fatan mun gane duk da cewa kamar yadda suke cewa akwai guraren da shari'a take yin sauƙi game da wasu ɗin. yana daga cikin ƙa'idojin fiƙihu da malamai suke cewa ya juzu ƙadimun ibadati ƙabla sharɗiha la ƙabla sababiya ya juzu ƙadimun ibadati ƙabla sharɗiha la ƙabla sababiya ma'ana akwai guraren da ya halatta ka gabatar da ibada kafin sharfinta. amma bai halatta ka gabatar kafin sababin ta ba akwai misalai da yawa daga cikin misalan wannan misali kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa abbas ya ba da zakashi kafin lokacin ta kaga kuma yana daga cikin shuruɗin wajabcin zakka shine a samu mai haulanun hauko haka nan yanzu menene sharaɗin yin kafarar rantsuwa me sharaɗin kafarar rantsuwa yawwa alhins ko to ya halatta kuma ka yi kafarar tun ma kafin ka karya rantsuwa annabi yana cewa cikin hadisi inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yamin fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini wa ataitu allazi huwa khair kaga wannan kafara ce qabla al inni wallahi insha Allah ni ina rantsuwa da Allah da yardarsa babu yadda zan yi na rantsi akan abu face sai na yi kafara sannan na yi abin da ya fi shi alkai in na ga cewa yin wancan abin shi ne ina fatan mun gane ومن أتى ومن أتى بما عليه من عمل على العمل ويفعل, ويفعل, البعض من المأمور إن شك في سائر المأمور نعم نعم malam yake cewa kai wani nuska ta kaga amma dai ba matsala wannan baikin da ta jawo ba ni ne wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu ala al-amal abin yake nufi da wannan shine duk mutumin da ya yi abin da aka yi masa izini a kansa to ya cancanci abin da yake kan wannan aikin ina fatan mun gane haka malaman suke fassarawa saboda haka yanzu idan mutum ya yi sata sai aka kirawo wani ma'aikaci ya yanke mai hannu da ya yanke mai hannu sai abin ya ci har ya mutu to shi ma babu kisasi a tsakaninsu saboda wa man ata bima alaihi min amal kadista haka malahu قد استحق ماله على العمل idan aka samu likita haziki likita wanda ya san abin da ya iya wa mutum tiyata sai ya mutu shi ma ba shi kuma ba zai biya diya ba ina fatan mun gane saboda wa mana ta bi ma alaihi min amal hadiska ma lahu ina fatan mun gane yawa baitin ka da ka ja wanda ban da shi in shakka fi'lu sa'ir al-ma'muri wannan baitin abin da yake nufi shine yana magana ne akan ka'ida fiqhiyya wacce take cewa al-maisuru la yasqutu bil ma'sur al maisur la yasqutu bil ma'sur ma'ana idan mutum Allah ya umarce shi da yin abu ba zai iya yin shi duka ba to sai ya yi abin da zai iya ina fata mun gane idan Allah ya umarce ka da yin abu kuma ba za ka iya yin wannan abun ba to sai ka yi abin da za ka iya kawai ina fatan mun gane wannan a wajen malamai kamar yadda suke cewa ya kasu kaso kashi na farko ya zama juz'in ibada ana buƙatar shi to wannan sai ka yi juz'in da za ka iya kamar yanzu misali mutum ne rabin goshinsa ya ƙone in ya zo yin sujjada sai ya sujjada da rabu saboda almaisuru mutum ne yake da sanko rabin kan shi ba gashi in ya je aikin haji sai ya aske rabu ba za a ce sai ya aske gurin da ba gashi ba saboda almaisuru mutum ne rabin kafarsa ya kone rabi kuma an sa bandeji in dai rabin in an shafa masa ruwan alwala ba zai cutu ba to sai ya wanke rabin rabin kuma ya shafa saboda suru idan ya zamanto ibada gairu maksuda ba'dul ibada gairu maksuda to anan gurin gaba ɗaya ibada tana saraya yanzu mutumin da yake da cutar olsa zai iya yin azumi daga asuba zuwa zahar amma ba zai iya kaiwa magarba ba ya zai yi kina? sai ya ciyar saboda ne saboda jis'ul ibada ɗan gairu makulu ina fatan kun gane ba da bukatar shi saboda haka zai faɗi mutumin da 'yan takuyanga ta kama shi amma yana da kuɗin da zai iya siyan rabi kaga ba bukata saboda mai ɗin a nan gurin gairu maksu ina fatan kun gane wannan ka'ida wannan ka'ida tana da dalilai daga cikin dalilan ta faɗin Allah Fata man ra'a minkum munkaran fa lam yastati fa yastati وذلك أضعف الإيمان نعم وكل ما نشاء نعم. وكل ما نشاء عن المعظوم فذاك أمر ليس بالمضمون نعم فذاك أمر ليس بالمضمون wannan yana da alaƙa da wancan baitin duk da wancan baitin wa man ata bi ma alaihi ta haƙa ya haɗa da cewa idan misali aka saka aiki ka yi to duk abin da ake ba wa mutum akan wannan aikin dole a baka ina fatan mun gane mutum ya ce mun ka gina mun ɗaki ɗaya akan naira dubu ɗaya na gina to in na gama ginin nan ya waje ba a bani dubu ɗaya. ne saboda wa man ata bi ma alaihi kadista haɓɓa shi kuma wannan baitin wa kullama na sha'ani ma'azuni fa za ka amur laisa bil duk mutumin da ya zamanto an masu izini ya yi awa, to in yi wata ɓanna ko wani abu ya fara abu ba zai biya an halatta yanzu masu kiwo su saki shanunsu da tumakinsu da rana ko da daddare kuma su ɗaure su in mutum ya saki akuyarsa da rana ta je ta ci shukar wani in dai ba da saninsa ba ne ya san ta shiga gonar ba zai biya ba saboda ne saboda wa kullu ma na sha'ani ma'azui ba za ka amuru laisa bil makmuni ina fata mun gane shi ne a takaice fassara wannan baitin kuma duk misalin da muka kawo ɗazu a wajen وكل من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما عليه za su tabbaku a kan wannan baitin shi kuma wa mana ta bi ma alaihi min amal kadis ta haƙa malahu alal sai ya zama to fassarar shi wacce ya fi shiga cikinta shine duk mutumin da ya zama to an ɗora masa aiki to zai zama to za a ba ladan da kuma abin da wannan aikin ya cancanta tare da cewa wasu daga cikin masu sharhi sun fassara wancan baitin da wancan abin da muka faɗa da su na amma dai wannan fassara ta ƙarshe da muka ita ce ta fi dacewa su kuma misalan sun fi dacewa da wannan baitin na ƙarshe na wa kullu hukmin da'irin ma illati wa ayyallati wa ayyallati fi shari'ati mana yana so yi magana a nan gurin akan wata ƙa'ida ta malaman usul wacce take cewa alhukumu ya duru ma illati wujudan wa alhukumu ya duru ma illati wujudan ba damu idan aka ce al'illa a wajen malaman usul yana nufin alwasful munasib da shari'ar hukum shi sa ka ji malam a nan gurin abaitin sai ce wa iya lati yawwa saboda haka ne alwasful munasib da shari'ar hukum dalili ko kuma sababi wanda aka shar'anta hukunci saboda shi wannan shi ake kira al'illa shi ake kira al'illa abu zai da busi ubaidillahi bin umar wanda ya rasu a shekara ta nawa ma mun faɗi shekarar da ya rasu a darasin da ya gabata a wace shekara ma ya rasu a shekara ta na ɗari na ɗari hudu 430 haka ne abu haka tabbusi abu da tabbusi ya fassara illa da cewa kowa ma law ga alal al-quli latalaqathu bil qabul abin inda za a nuna wa hankali to da hankali zai an shi yanzu a ce maka dalilin da ya sa aka haramta shan giya shine saboda ne saboda tana bugawa ko ba shari'a dama wani inda ya ji wannan dalilin ba zai sha ba shi tun a zamanin jayayya wasu ba sa shan biya illa ta kasu da yawa a ɓangarori mabambanta akwai illa mansusa akwai kuma illa mustambata illa mansusa ita ce illar da Allah ko manzansa da suka faɗa abu suka faɗi dalilin da yasa suka hana ko kuma suka halatta ko suka yi umarni da abu ya zala subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa kaga wannan me yake nuna illa ce susa." mana Allah ya faɗi dalilin da yasa ya yeme ya halicci mutane da ya zo yana magana a kan kwaiwa a cikin suratul hashir sai ce ne sai ce ne da zai yi ta'alili sai ce ne kai la ya kuna dulatan kaga wannan shi ne ta'alili annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila lil inna ma ju'ila min ajli al-basar an sanya neman izini ne ba dan komai ba illa saboda gani ko ina fatan kun gane to kaga wannan yake nuna maka cewa kenan shari'a tana faɗin dalilin da yasa ta wajabta abu ko ta hana inna ma jilal imamu kaga fa'idan malam kenan an sanya shi don aikoyi da shi ko annabi yake cewa iza kuntum talata fala yake na ja tunani dunan afa sai ce ne a'a illa fala za ku kawo mana sai ce ne la akwai illa mansusa a cikin hadisin la min ajili zalika yuzinu ko fa inna zalika yuzinu saboda in aka yi haka zai bakanta masa rai to tunda mun ce alhukumu ya duru ma illati wujudan wa adama kaga yanzu misali idan ya zamanto idan muka samu na ukun yaro ne kuku ne da ɗan ƙaramin yaro saboda haka za ku iya warewa ku biyu ku gana ku ba ƙaramin yara saboda layin zinu saboda alhukum ya duru ma illati kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan mage sai ce inna halaysat me dalilin da yasa ta zama laysat bi najis inna ma hiya min at-tawafina alaikum aw tawafat ko tana daga cikin waɗanda suke zagayawa tsakanin to kaga a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta dalilin da ya sa mage bata zama najisa ba shine saboda ne saboda tana zagayawa tsakanin to wannan yake nuna kenan duk abin da yake zagayawa tsakanin shi ma ba na jasa ba ne suka ce bera ma an yi sha ruwa ya rage za ka iya alwala da shi saboda shi ma mai tsawabi na alaiko <laughs> wala haka malaman su suka fada bera wasu ma sun kawo harjari shi ma suwar ɗan salaisa da najis shi ma mina tawafi na alaiko awa tawafat ko annabi yake cewa cikin hadisi laye ya illu malu mur'in musulmin illa illa illa bi tibi nafsi to me wannan yake nuna kaga wannan yana nuna cewa kenan ba za ka cikin dukiyar mutum ba sai da imamu sa'adi yake cewa yanzu idan kana da ɗan uwa ko aboki kasan idan ka ɗauki wani abu duke sa kai amfani da shi ba zai damu ba wujudan haila jinin haila kaga addinin musulunci a jinin haila addinin musulunci ya allaka hukuncin jinin haila ne da samuwarsa kuma ba mu samu wani hadisi ingantacce wanda yake nuna adadin kwanakin haila kaga wannan sai yake nuna mana cewa kenan in an samu jinin haila hukuncinsa yana nan in ya tafi hukuncinsa ya tafi Allah ya ce wa nuna kanin mahim ba ta zinun nisa a iya lokacin ne kawai khamsun fawasiku yuqtalna abubuwa biyar kai ne ana kashe su a a yaushe ne hili gurin da ba ko? ko wani bangare na madina oh. hakanan kuma ana kashe su a harami sai ce ne al'asad alfa'aratu guda biyar ko to yanzu annabi biyar ya faɗa ko su ne bera shirwa sannan kuma akwai mahaukacin kare sai kuma kunama da mace amma ba illa da ta sa ake kashe su mai illa kawasi mene kawasi fasikai ne yanzu to kaga ba zaki a ciki ba ƙauna ya halatta a kashe zaki na gan shi ya halatta saboda shi ma fasiki ne A alau kuma ya duru ma'ilati wujudan wa adama so tun da shi ma eh, zaki fasiki ne in ya samu mutum shi cinye shi ma yake yi kaga <laughs> kaga shi ya fi cancanta ma saboda yanzu idan ka ɗauki kunama ka ɗauki maciji kaga su duka guda biyan gaba ɗayansu guda biyan kaga idan ka kalla su ba sa wannan ba sa cinye mutum ya su samu zai ina fatan mun gane illa iri biyu ce akwai illa fasira akwai kuma illa muta'addiya illa kasira ita ce illa wacce take ba za a iya yin kiyasin wani abu a kanta ina fatan mun gane illa muta'addiya ita kuma ita ce wacce aka fahimci dalilin da ya sa aka shar'anta abin saboda haka sai a yi kiyasin abin da ba wannan ba ina fatan mun gane duk da dai mu gama wancan kashe-kashen ba mun ce muku akwai illa masu sako to kashi na biyu shine akwai illa baka, mana wacce malamai za su kokari wajen su gano me dalilin da ya sa aka yi abu yanzu idan ka ɗauki hadisin abu huraira ko kuma mu ce hadisin ubada bin samit tunda ya fi shahara da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zahabu biz-zahabi ko wal fiddatu bil fidda wat tamru bit tamri wash sha'iru bish sha'ir sai yace me na a kun ba kai karshen hadisin ba bayan Allah wara kuma ba masu haddasa sahihai ne az-zahabu biz-zahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير كو سيكما والتمر بالتمر ne na shida? والملح guda shida ne ya faɗa a hadisin kaga wannan annabi da ya faɗa ya nuna cewa rububiyat ne saboda ya ce yadda biyadi a wata ruwaya kuma da umar ya rawaito ya ce ha'an ha'i to kaga annabi bai faɗi me sa suka zama rububiyya ba me sababin annabi bai faɗa ba kaga malamai sun yi ƙoƙari wajen baɗin illar da ta sa suka zama ribawiya kaga su zahabu da kuma alfinta malamai da yawa suka tafi akan cewa dalilin da ya sa suka zama ribawiya shine saboda kasancewarsu su asman kuɗaɗe amma ka ga da alburu alkama kenan da ash'ir ba mu da shi a nan sha'ir da atam dabino da kuma almihu gishiri kaga malamai sai suka yi saɓani saboda illa ce musu tambada na farko kaga a wajen malikiya suka ce a ya tuni wa ittika saboda kasancewarsu ana ci a rayu ana kuma ajiye su a wajen malaman hanafiya da hanabila suka ce alkailu ne awil wazin a wajen malaman a wajen malaman su kuma shafi'iya sai suka ce a mana saboda ana cinsu. su kun gane saboda haka sai kun ga illa ce mustan baɗa shi sa suka yi saɓani su kuma sai muna hazin dama ba sa ba sa kiyasi saboda haka ba sa kiyasi don haka ibina hazin ba sa kiyasi har ma yi ma har ma jahiliya suka yi wa jumhur wani raddi wannan har yanzu raddin yana burge kuma har yanzu na ta gano amsar da za a iya kara jumhur da shi bari ku ji abin da suka faɗa suka ce zahiriya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami ulkani fa kaifa yatruku الوجيز المفهم إلى الطويل الموحي وأنا وين سكينيش النبي صلى الله عليه وسلم هو في جوامع الكلم فكيف يترك الطويل الموهم فكيف يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم suka ce waɗannan ba Allah ya ba shi da kalmomi masu ma'ana ta yaya za a yi ya bar kalmomi 'yan kaɗan waɗanda suke da fahimta za a fahimta nan da nan ya tafi izuwa ga masu tsawo waɗanda za su jawo rikici mana abin da suke nufi yanzu inda annabi ya yarda da mazabar shafi'iya abin da mazabar shafi'iya suka fahimta to kawai sai ce haramtu kulla ne kaga wannan wajiz ne mufim <laughs> sabani alburu bi burri da ashairu bi sha'ir kaga dawirul muhimmi sannan kuma idan yana idan misali mazhabin malikiya ce gaskiya sai ya ce ne la yajuzu tafadul ko wani amma kamancin haka fi kulli muqtatin wa mutasa kaga wannan ma wajiz ne kuma mufti ko ya ce haramta kulla makilin wa mawzu ko haramtu tafadul fi kulli makilin wa mawzu shi yasa aka ce ibn hazm tunda shi illa sa kawai ya yadda da ita akan wannan hadisin yana yi wa jama'ar raddi ya ce kada bu alallahi wa rasuli zani da zalika iktarafu illa ya ce wa sun yi wa Allah da sa karya shi yasa suka yi sabani wajen gano <laughs> illa saboda haka su a wajen zahiriya tunda ba su yadda da illa musu ba to kawai iya waɗannan hudun kawai yanzu shinkafa da sauransu kawai ka je kai canji yadda ka ga dama ina fatan mun fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa saboda haka wannan ka'idar ta wa kullu hukumin ya duro alhukum ya duru ma illati wujudan wa adaman ka'ida ce wacce take tana da muhimmancin gaske kuma ka'ida ce wacce a gaba ɗaya lamura na kiyasi da sauransu a kanta suke jujjuyawa insha Allah a darasi na gaba za mu ɗan ƙara ɗauraya a kanta kafin darasin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Excellent.